وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيها كيمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir duk da kasancewa jiya ba mu samu daman yi ba saboda ruwa a wannan masallaci na juma'a na umar al-khattab radiyallahu anhu a yau laraba 24 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 29 ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara idan lissafin su ya inganta kafin mu ci gaba akwai wani bawan Allah da ya kawo takalma kafa bakwai a bawa marayu da niyan Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saƙa masa da alheri kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ga sabin gwamnatocin da suka fara aiki a yau ko waɗanda aka rantsar da su da farko a can sama akwai next level na ainihin shugaban ƙasa general muhammad buhari muna masa addu'a Allah ta wata ala ya daidaita masa al'amura Allah ya sa matsalolin da aka samu a baya ba za a sake samun su ko a maimaita su ba sannan har ila yau muna amfani da wannan dama don mu yi addu'a wa ainihin new level shi ne a matsayin wato jiha ta Bauchi wanda a yau an rantsar da sabuwar gwamnati a karkashin senata bala muhammad abdulkadir kauran bauchi saboda haka muna masa addu'a allah tabaraka wa ta'ala yi masa jagoranci da duk waɗanda za a naɗa Allah ya sa su tabbatar mana da adalci kuma Allah ya sa su daidaita mana al'amura a jihar Bauchi da duk inda suka samu shugabanni sabi ne ko tsofi bi ma'ana masu new level ne ko masu next level ne su ma muna musu addu'a Allah ya sa hakan ya zama alheri Allah ya daidaita mana al'amura a Najeriya Allah ya daidaita al'amuran shugabanninmu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma aminna fi autalina wa afle a immatana wa ta umurina waje alƙiyadatana fi man kafa kawata kaka ya azizu ya gafa a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratu qaf saboda haka duk wanda bai yi a hankali ba to tana iya kakkafe shi eh. daga farkon suran ko daga sunan suran mutum zai gane cewa lalle a cikin wannan sura akwai manya-manyan al'amura wanda ya cancanta ko ya kamata a lura da su wannan sura ta ka makiya a makka ka saukar da ita saboda haka ayoyin makka suna da zafi kuma ayoyin makka suna da ƙarfi kuma mafiya yawa ayoyin makka wato ba su da tsawo kwarai da gaske domin saboda ana son mutane su saba da ayoyin alkur'ani a yi magana akan tauhidi a yi magana akan risala a yi magana akan nubuwa a yi magana akan kur'ani a yi magana akan ranar takin alkiyama sannan kuma wani lokaci a yi magana a bisa cewa ɗabi'u ire-iren kaza suna da kyau musamman ma waɗanda aka samu al'adance ana aiwatar da su saboda haka domin musulunci ya zo ya goyi bayan waɗansu al'adu sannan kuma ya soke waɗansu al'adu waɗanda suke da muni amma duk al'adar da take da kyau musulunci ya goyi bayanta to don haka wannan sura ta kunshi abubuwa da dama dalilin da ya sama annabi yake yawan karanta ta ranar juma'a kuma manzo yake karanta ta a ranar idi hasali ma akwai matan da ta haddace wannan sura saboda yawaita karanta wannan sura da manzon Allah yake yi kun ga kenan ake suran tana da muhimmanci ainu wannan sura ta suratu qaf tana da ayoyi guda 45 ne kacan saboda haka ayoyin ta ba da yawa sai dai kuma ayoyin suna kwankwasa fiye da yadda kake tsammani kamar yadda zamu gani akaramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قولك أتكي وانا تفسيري يا كاو شمفتا wanda suke da muhimmanci kwarai da gaske ga ainihin mahaddata alkur'ani ko masu bincike dangane da ulumul qur'an shine qur'anic sciences yana da kyau su saurari wannan bayani su je da farko malai yace hadhihi suratu hiya awwal al-hizb al-mufassal ala sahih lalle wannan sura ita ce farkon hizbi na al-mufassal a cikin al-qur'ani bi ma'ana aka ce al-mufassal Sune ne surori waɗanda suke takaitattu a cikin alkur'ani shi yasa za ga wani lokaci an fara hadda daga ainihin ƙasa sai a ce daga alamtar zuwa ƙasa daga sabbi zuwa ƙasa daga amma zuwa ƙasa daga ƙul'uhiya zuwa ƙasa ko daga tabara zuwa ƙasa ko daga yusaffihu zuwa ƙasa domin saboda waɗannan za ka samu ayoyin ba su da yawa sannan kuma surorin ma ba su da yawa cikin sauki mutum zai haddace abubuwa da dama akan ya ɗauko daga sama sai dai daga sama ya fi daɗi kuma ya fi sauƙin haddacewa kuma ya fi sauƙi rikici amma daga ƙasa wato ya fi rikici ya za ka haddace ƙasan nan waɗannan ƙanana-ƙanana da masu kama da juna to za ka samu sauƙi wajen kiyaye sama saboda haka shi yasa malamai suka ce ba amma ya ta sa'aluna daga gare ta ne ake samun alhizbul mufassal ba a'a daga ainihin suratu qaf duk da kasance waɗansu malamai sun ce daga suratul hujurat domin suran da makaranta a can ba ita ma ba ta da yawa ayoyin ta goma sha ne ba su kai a kirin ba sannan kuma ga wannan an same ta arba'in da wani abu duk da kasancewa tana da gajerun ayoyi ba kamar wancan ba to amma zance mafi inganci wato ainihin alhizbul mufassal na alqur'ani yana farawa ne daga suratul qaf wa amma ma yaquluhu alawam innahu min amma fala asla lahu mala yace duk wanda yace almufassal yana farawa ne daga amma to wannan magana ba ta da tushe ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين أو المعتبرين فيما نظر yake babu wani malami wanda aka yadda da iliminsa wanda ya faɗi wannan magana idza ulima hada idan an gane wannan samaniyan wa atatta na sura idan kai lissafin surori kaman takwas a sama fallati ba'dahunna suratu qaf wanda take zuwa daga baya ita ce suratu qaf bayanu ga bayani nan kamar haka ina fata za a kiyaye na farko salasun akwai surori guda uku manya-manya cikin alkur'ani waɗannan sun zo a jere ne a farkon zube na farko albakara suratul bakara na biyu suratul ala imrana na uku suratul nisa sannan sun sai guda biyar su ma kamar sun zo sun daidaita waje suna rakiya ma waɗancan shine alma'ida wala an'am wala ara wala amfal wa bara'a suran da take takaitacciya a zakani ita ce al-amfal shi yasa wannan suke hada ta da suratu bara'a to kaga nan hada da suratu bara'a to gaba ɗaya ma za ta kawo suratul bakara sannan wasaɓin sai ainihin surori guda bakwai waɗannan kuma su ne in kun duba za ku ga mara ake tafiya da mara ake tafiya akwai suratu yunus أقوي سورة هود أقوي سورة يوسف أقوي سورة رعد أقوي سورة إبراهيم أقوي سورة الهجر أقوي سورة النحل سنه أتيتون سيبو دا ترى ولا نسكبيه بايا سورة سبحان سورة الإسراء كنن سبحان الذي أسرى بأبته ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة القهر سورة مريم سورة طه سورة الأنبياء سورة الهد سورة المؤمنون سورة النور سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وإهدى أشر توفي لك قوم أجي قوم شادع قوم شادع إنهم أقول سورة الشعراء سورة النمل سورة القصص suratul ankabut suratul rum suratul luqman wa alif lam mim as-sajda wato suratul sajda suratul ahzab suratul saba suratul fatir da suratul yasin ina fata an gane to wa salata ashara sai kuma ainihin guda goma sha uku bayan waɗannan akwai suratul safat suratul sad suratul zumar suratu gafir suratu hamim har ila yau ita ma suratu sajada saboda sunayen su ya zama iri daya ya zama ake ce alif lam mim wannan kuma hamim a'sajada. tajada bambanci kenan suratu hamim ain fi sannan suratu zukhruf suratu dukan, suratu al-jasiya suratu al suratul qital suratul muhammad suratul fathi suratul hujurat daga nan kuma thumma ba'da zalika al-hifzul mufassal sannan kuma sai kai lissafi al-hifzul mufassal sune za a fara daga suratul qaf abinda zai baka mamaki daga qaf din nan zuwa karshe sun fi yawa sun fi yawa saboda me saboda gajerun surori ne masu gajerun ayoyi saboda haka kama qalahu sahabatu ridwanullahi alaihim wata ayyana anna awwala awwalahu suratu qaf wa huwa alladhi qulnahu saboda haka bayanin da muka yi haka ne walillahi alhamdu wal minna an ubaydillah ibn abdullah anna umar ibn al-khattab sa'ala aba waqid al umar ibn al-khattab a zamanin sa ya je sallan idi da aka je masallacin idi sai ya ce wa abu laifi al-laythi radiyallahu anhu sahabi ne kimana annabi ce ma na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u fil eid a gaban jama'a ya tambaye ki yace wai wannan surori ne ko me annabi yake karantawa a sallan idi sai yace annabi yana karanta suratu qab a raka ta farko saboda haka sai ya karanta ayoyi 45 bai dan da za a samu limamin da zai karanta suratu qaf sukutum dinta a sallan idi ina jin watsewa za a yi mutane suna ɗauke Allah ya kawo ranar idi amma ba su iya juriya ba su iya juriya saboda kowa yana so ya samu aljanna cikin arha alhali an ce silatullahi galiya wa silatuhu jannatuhu hajar Allah tana da tsada hajarsa ita ce aljannarsa kuma shi yasa ma cikin aya me yace yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun bayar daga abin da kuke so saboda haka duk abin da kake so ka ɗauka ka bayar sai Allah ya baka aljanna Me yiwa kaya ne Me yiwa handset ne ka sai handset mai tsada naira dubu hamsin ko naira dubu saba'in sai wani dan uwanka ko babanka ko kawunka ko baffanka ko yayanka ko abokinka yace yana bukatar wannan sai ka dauka ka baki tunda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko da ke yayi zari da yawa shi ma <laughs> eh da kamata ya yi ne mi da ide ki ai duk wanda ba zai iya sayan handset din naira dubu hamsin ko dubu saba'in ba in aka dauka aka baka ni na baka shawara ka sayar ka sayi na naira dubu goma ko na dubu sha biyar shi ne daidai ɗinka sauran kuma ka je ka warware bakin da yake kanka Allah ya taimake mu kuma ai hadisi ma ya tabbatar da ire-iren waɗannan abubuwa inda za ka ba da sadaka ko kyauta to ka ba da abin da kake so ko ka ba da abin da yake da kyau to da haka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka aljanna saboda haka annabi yana karanta suratu qaf a ta biyu fa iqtarabat sa'atu wa inshaqqa al ita ma tana da yawa dama abin da ake so ayi ai sallan idi mutane su ji a jikin su sallan idi aka yi in yaso hulban da za a yi ko su zauna ko kar su zauna duk daya eh man sha'a qa'ada wa man sha'a zahaba daman huduba na sallan idin azumi ko na lagiya. to ba lalle ne ka saurara ban kaga dama ka kama hanya ka tafi abinka amma an zaka tafi banda surutu domin karka yi disabin din mutane to waɗannan surori guda biyu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karanta su a sallan idi na lahiya ko na azumi wa naumi hikamin sannan ga hadisi daga ummu hikam bintu haritha radiyallahu anha qalat tace laqad kana tanuruna wa tanurun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace da kakkon mu da kakkon manzon Allah kusan wuri ɗaya ke. an san kakko ko eh kai me kakko da da kurmanci ba na kana magana da su ba eh, shi ma yana daga cikin wanda ake koya musu menene kakko gwada mana shi mu gani me kakko yi ah, ah, ah, wannan wayo ne, wannan makowa zai iya. Eh. to ba wai kankon ne kawai ake nufi ba har da su kwane da menene kamar bakanin kicin da kicin eh, madafi da madafi inda ake dafa abinci to kusan waje ɗaya ne ta ce wahidan sanatai ne au sana ta ce na tsawon shekara guda ko kuma shekara biyu wa ba da sana bi na shekara biyu da wani abu ko shekara ɗaya da wani abu tace wa ma aka suqab alquran almajid illa ala lisan rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace wallahi ban haddace suratu qaf wal qur'anil majid ba sai daga bakin manzon Allah saboda ina jin yana karantawa kana yaqra'uha kullu yawm juma'atin 'ala al-minbari khataba akan minbari yana karantawa kowace juma'a idan zai huduba wa mutane babban magana daga farko har karfe saboda zai ja ya yi yayi ya yi tafsiri ba wai a ne kawai yake karantawa ba to shi yasa ta ce kicin da kicin suna haɗe ai kun san masallacin manzo Allah da gidansa ne suke shi yasa duk wanda yake jikin gidan manzo Allah tamkar yana jikin masallacinsa ne yana jin karatu in annabi ya daga murya yana ji da yake hudu ba kuma ana daga murya ba wai ainihin karantawa kawai yake yana fokal bariya was samawati wa kaza inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil ai idan ana huduba da gaske ake yi aka ce manzon Allah idan yana hudu ba ka annahu munziru ya kulu sabbahakum wa masakum abinda annabi yake fada kenan kai ka ce yana gargadi ne wa rundunan yaki wa sojoji za su tafi yaki yana ce sabbahakum gashi sun muku sammako ku je ku tare su ku tare su ko ga sunan sun zo da yamma ku tare su ku tare su saboda haka da gaskiya ake hudu ba kun ga akwai daga murya kenan da tunda maza Allah yana daga murya sai yasa ummu hikam kullun tana jin karatun qafuwal qur'anil majid hatta haddace wa fi riwayatin qalat ma habithuqa illa min fi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace ban haddace suratu qaf ba sai daga bakin annabi da ce yaktubu biha kulla juma'atin kowace juma'a sai ya yayi hutuba da suratu qaf babban magana ta wa kana tanawuruna wa tanawuru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahida kicin dinmu da kicin annabi ko madafi da madafi kusan guda ɗaya ne wato suna manne kenan to wal qasdu abinda ake nufi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya yaqra'u bi hadhihi surati fil jami'in kibari annabi ya kasance yana karanta wannan sura a tarurruka waɗanda suke manya yanzu kamar taro na rantsar wannan Ina aka da gwamna ko shugaban ƙasa ya kamata ya yanko waɗansu ayoyi cikin suratu qaf daga wajen ya yi bulala ma waɗansu shi ma ya fyaɗi kansa ya fyaɗi kowa abin da ya kamata kenan saboda ayoyin suna gargadi sai sun kai mutum lahira za su faɗa maka abin da zai faru ranar takin alkiyama za su abin da kowa yake gudu kenan abin da zai faru ranar lahira shine abin da kowa yake gudu kalin idi wal juma'i kamar ranakun idi da ranakun juma'a lishtimaliha ala ibtida'il khalq wannan sura ta yi magana yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halitta kuma ya gwada cewa yadda ya fara halitta ya mayar da halittan kamar yadda take da mai sauki ne a gare shi duk wanda yake tunanin ba za a sake maimaita halitta ba to wauta yake bai gane ainihin matsayin Allah bane sannan wal basi wan nushuri wal da ainihin tayarwa ranar tashin alkiyama da ranar alkiyama da tayarwa da kabaruruka da bayanin makoma aljanna ko wuta to kawo ko duk inda za a faɗi wuta ya kamata a yi taka zanzan idan aka ambaci aljanna to nan kuma za a kwaɗaitar da al'umma su yi biyayya wa Allah don su samu aljanna sannan walƙiya ga tsatsai wanda za a yi ranar takin alkiyama fa'i za hun kiyamun yanzurun Allah ta'ala ya ce sai ga su sun tsaya suna ta zazzare ido ranar takin alkiyama kenan Allah ya sa mu cika da imani wal hisab hisabi ma za a ambata mana gashi bai da dadi tunda a ciki akwai wa man utiya kitaba hu bi yamini wa man utiya kitaba bi shimali da wanda za a baki littafin sa da hannun dama da wanda za a baki littafin sa hannun haguna akwai wanda za a baki littafin sa bara a zahari a bayan bayan sa masu hannun haguna da masu bayan bayan waɗannan yan wuta ne Allah ya tsare mu wal jannati wan nar ga bayani akan aljanna da wuta wa sawabi wal iqab ga sakamakon da za a bayar ga azaba wa targhib wa tarhib ga ainihin kwadaitarwa wajen ayyukan alheri don a samu aljanna sannan ga tsoratarwa wajen nisantar miyagun ayyuka domin a nisanci wutan Allah saboda haka kaga wannan aiki ne ya kamata a yi jawabi na ainihin gwamna ko jawabi na sabon shugaban ƙasa ko sabon gwamna domin ya yi gargaɗi daga nan mutane za su gane cewa abinda ake so a yi gaskiya ne kuma abinda za a tabbatar gaskiya ne kaga duk wanda yake son ya yi maguɗe ko ya yi ciwa zai korata daga wannan fili ma zai korata. da haka ya kamata a ce sun yi da tsarin musulunci ne da haka ya kamata a ce a yi kuma da Allah zai taimake su wallahu alamu shine Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bai rahama mai jin qaf wannan harafi malamai da yawa suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah ke san abin da ake nufi da wannan kalma ta qaf amma in ka duba waɗansu tafsirai za ga an kawo fassara dai har guda goma sha takwas amma duka guda goma sha nan ba su da asali yaza babu bukatar na kawo amma dai misali shine wani ya ce Qam wani qatan kifi ne ina ji wato daga Qam. to daga nan ne aka samu kifi kenan ko yace Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da wani ƙaton kifi a ina yake a ƙarƙashin ƙasa, a bayan duniya a can sama kololuwan sama ai duk sama can daga sama ta daya har ta bakwai babu kifi sai dai yin kifin gidan aljanna wanda za a tari yan aljanna da su da ki don kun san farkon abinda za a tari yan aljanna da ki kalace na farko wanda za a goge wuya a sha ruwan sanyi lafiyayye shine hantar kifi yanzu ko kai a ƙauyen ku bakin ruwa ka taba ganin an dauko hankan kifi an dafa kunci ai kayan cikin kifi ba da amfani zubarwa ke yi kai da ka tashi ma a bakin ruwa da kai nake yi da bakin ruwa eh to amma duk da haka ko ma wani ya zo ya ce wannan kifin shine wanda za a ba da yan aljanna cikin gidan aljanna wannan baya da tabbas ba gaskiya ne. amma batun kifi kan ya tabbata domin za a ɗauki hantar ne a ba su a soya musu kifin sannan wanda zai ci sai ya ci ya samu ruwan gidan aljanna ya ɗora a kai sai dai aljanna babu yunwa in ka ji kwaɗayin wani abu kuma sai a tafiyar maka da abin da ke cikin cikinka in kana son ya narke shi kenan numfakinka shi zai narka maka abin da ka ci in ka yi numfashi shi kenan sai ka sake loda wani abincin eh, ka sake dorawa haka za a yi ta yi ma dama ce sama wato al'arzu illa ma ka a rabu eh, jaza an gairu majizo wannan sakamako ne wanda yake mai ba mai yankewa ba Allah ba mu aljanna saboda haka kaf din nan wannan ɗaya yake da sauran harufa na cikin Alƙur'ani harfan min hurufil hija almadhkurati fi awail suwar Allah ta'ala ya ambaci waɗannan harufa a farkon surori da yawa wani waje guda ɗaya wani waje guda biyu wani waje fiye da haka domin a gwada mujizan alkur'ani cewa kuma kur'ani ga garbadau ne duk bincikenka akwai inda za ka tsaya domin annabi bai fassara waɗannan harufa ba saboda haka waɗannan harufa haka ne za a kyale su sai an je lahira in kana son ka san fassarar su kai alaran ma in kana son ka san fassarar waɗannan harufa a bari sai ka je lahira lokacin da Allah ya baka magana kai magana da shi kai tsaye to sai ka tuna waɗannan ba ka tuna wani abin kwaɗayin da za ka yi oda ba a'a sai ka tuna waɗannan ka tambayi Allah subhanahu wataala ma'anan waɗannan a cikin alkur'ani kaga sai Allah ya sanar da kai ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukake sad da kuma nun da alif lamim da hamim da tasin wa nahwi zalika da makamancin wannan saboda haka suna nan da yawa cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai girma ay alkarimul azim qur'ani wanda yake mai karinci alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta gaba gare shi ko ta bayansa tanzilun min hakimin hamid lalle alqur'ani sauƙaƙe ne daga wajen mai hikima sannan kuma wanda ya cancanta a gode masa saboda haka wannan alqur'ani Allah ya fara rantsuwa da shi gashi dai a dunkule a gaban mu kuma qur'ani na ana haddace shi cikin sauƙi Allah ya saukar da alqur'ani wa manzo Allah cikin shekaru 23 shekara 23 goma sha uku a makka goma a birnin madina mai yasa aka watsa alkur'ani cikin shekaru 23 idan da Allah ta'ala ya ga dama rana tsaka rana tsaka zai saukar da alkur'ani kamar yadda ya saukar da linjila da ainihin at-taura to amma bai yi haka ba kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila Allah tabaaraka ta'ala yayi ne litadrib domin a same ki portion by portion ko in mil shine yanki yanki kake kashe tunda sai wani abu ya faru sannan waɗansu ayoyin suke sauka kaga waɗannan suna da asbabun nuzul kenan idan aka saukar da su a dunkule to ba za a fahimce su yadda ya kamata ba sannan kuma manzon Allah ummi ne la yaqra'u wa la yaktub annabi ummi ne baya karatu baya rubutu dun bai iya ba to in aka saukar masa da alkur'ani a dunkule waɗannan ayoyi dubbai to zai wahala kuma Allah ta'ala ya ce taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba ai ko da farko ma in aka saukar da alqur'ani ayoyin qur'ani wa annabi wahala yake sha don yana yawan maimaitawa saboda yana gudun kada ya kwace wani lokaci sai ya yana ta tunani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masa da waɗansu ayoyi don ya kwantar masa da hankali yace la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alƙawarin waɗansu abubuwa kamar haka abu na farko yace la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka yi ainihin ka motsa harkenka don ka yi gaggawa da wannan alkur'ani ka kwantar da hankalinka mu muka saukar da wannan alkur'ani mun ɗauki nauyi mu zaunar maka da ƙur'ani mu karantar da kai alkur'ani sannan kuma daɗin daɗawa mu sanar da kai ilimin alkur'ani abubuwa guda uku inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana taraki da karatunsa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana amma ka'ida an karanta maka kamar mai ta karatu me yasa qur'ani ake son a yawaita mai shi yafi zama tunda annabi ya ce ta'ahadu hadha alqur'ana ta'ahalu hadha alqur'ana fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min alibli min uqaliha yace kuna ce ma alkur'ani alqur'ani don idan ba ku yawan maimaita ki to yana saurin kwacewa kamar yadda raƙumi yake kwacewa daga tabaibayi wanda aka yi sako-sako ba a yi masa da gaske ba ko ba a sanya masa tabaibayi ba idan aka samu sabon raƙumi in ba a ɗaure ki da kyau ba to in ya kwace in ya tsere ba za a iya kamo shi ba shine Allah ya ce to a dage to Allah ta'ala ya ce jama'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana sa'annan kuma mu za mun dora wa kanmu za mu sanar da kai bayanin kine tafsiri irin wannan bayanin da muke yi ya sa manzo Allah ya samu sauki Allah ya baki alqur'anin ya haddace sahabban ma masu yawa su ma suka haddace alqur'ani sa'annan suka karantar da al'ummomi aka samu shahararru makarantar alkur'ani a duniya ko da a yanzu aka ce maka yi manya-manyan makaranta za ka iya karanta za ka iya kiran sunayen mutane da yawa ko a nan najeriya mu to kaga wannan alkur'ani yana da girma kuma ta ɗaya ɓangaren duk wanda ka ganshi ya shiga damuwa sai ga ya koma kan kur'ani eh, ko yan takarar nan ka kaf gaba ɗaya kowa ƙur'ani yake komawa kansa har da wanda ba musulmi ba yana so a karanta masa ƙur'ani don ya doke abokin takararsa yana son a karanta masa ƙur'ani don ya ci nasara yana son a karanta masa ƙur'ani domin ya samu biyan bukatansa ya za alƙur'ani yana da girma to kai musulmi idan baka rike alƙur'ani ka koma zuwa ga ƙur'ani ka mai da hankali a ƙur'ani ba to ga wanda ba musulmi ba ya dafu da alkur'ani yana son a masa addu'a da alkur'ani wal qur'ani al majid shi yasa Allah ya ce yana rantsuwa da alkur'ani wanda yake mai girma kowa ya riga ya sani alkur'ani da man maganan Allah ne kuma qur'ani da larabci ne ke yasa ka ce in kana son ka iya qur'ani sosai sosai ka koyi kalmomin larabci. dalilin da yasa muke sha'awa ya kamata gwamnati ta gane illan da ainihin kurame suke ciki na rashin sanin arabiya musamman musulmi daga cikinsu domin kamata a yi a koya musu fatiha da larabci a koya musu surorin Kur'ani da larabci a koya musu addu'o'i da larabci ko da ma anan aka tsaya akan su zo suna sallah suna karanta fatiha da turanci suna karanta sura da turanci suna yin addu'a da turanci Ƙur'ani al'arabi da larabci Allah ya saukar da ke nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al Allah yace bi lisanin arabiyyin mubin yace da harshen larabci wanda yake ma'abucin bayanai domin duk duniya babu yaren da yake kunshe da bayanai dunkulallu masu gamsarwa wanda yake da balaga da ainihin zalaka da asali da ainihin majal kamar ainihin larabci ya za za ga alkur'ani ya hada waɗannan abubuwa da yawa da kowane yaren aka zo ana fassara sai dai a kwatanta amma exactly a fassara ki kamar yadda Allah ya saukar ba za a iya ba yasa tun farko Allah ya zaɓi larabci ya turo mala'ika jibrilu ya saukar da ayoyin qur'ani da larabci Allah ta'ala ya ce ala qalbika litakuna minal munzirin a bisa ainihin zuciyanka ya muhammad domin ka kasance daga cikin masu gargari saboda haka alkur'ani babban al'amari ne alkur'ani babban kundi ne kuma alkur'ani mafaka ne kuma alkur'ani madafa ne alkur'ani matsayarata ne kuma marika ne duk wanda ya rike alkur'ani ba zai taba tabewa ba saboda haka koda daga alamtar zuwa ƙasa ka haddace malam ka yawaita maimaita alkur'ani ka yawaita maimaita shi ka rike shi kai ko fatiha ce ka haddace ka maimaita fatiha nan a duk lokacin da kake son ka nemi kusanci zuwa ga Allah ya za za ga duwa da za a yi sai a ce a cika da fatiha ko sai a ce a cika duwan da fatiha ko a fara duwan da fatiha ah, to ga sallah ma fatiha ake karantawa kuma la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi annabi ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba ya za ga mazhabar malikiya suka ce sallah mai raka'a hudu in ka samu mafi yawan raka'o'in ka karanta fatiha to ko da sauran ba karanta fatiha ba yayi mabi da karanci a samu a karanta sau daya ko da sauran ba a karanta sau daya ba shikenan sai muka ce eh haka ne amma ga wanda bai iya fatiha ba wanda gurgurawa yake kuma ko gurgurawa kake yi yawan maimaitawa shi zai sa ka iya Eh, in kana yawan maimaita abu shi zai sa ka haddace shi kan iya amma zai zance mafi inganci kowace raka'a sai an mata fatiyanta ka duba kaga ko sallan gawa ana karanta fatiya ko sallan gawa in kai kabbara ta farko fatiha da sura kabbara ta biyu salati wa annabi kabbara ta uku addu'a wa mamace kabbara ta hudu kuma addu'a wa kowa da kowa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina wa zakarina wa unsana sannan wa sagirina wa kabirina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman fa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu assalamu alaikum wa rahmatullah gawa kuma sai ka bari, kaga ko sallan gawa ce ana karanta fatiha a ciki dobale kuma a zuwa ce kowace sallah ta farilla ko ta nafila in kaga mutum bai karanta fatiha ba kuma a ce sallah ta yi to bai iya bane eh da bai iya ba kwata-kwata aka samu wani mummunan magidaje sai kuma Allah ya sa ya karbi musulunci aka yi aka yi da ke alhamdulillahi rabbil alamin din ma ya gagara fada ko goro ya cinye bakinsa ko yare ya cinye bakinsa ko hakwaransa sun zube ko kuma wata matsala fatiha ta gagara to shi kenan kullum zai a barki da bin liman kullum zai zo ya bin liman Randa liman ya tsere masa ya rasa inda zai sallan jami'i so yi nan sai ya zo ya ya yi kabbara kawai ya gugura haka eh aka ce ya yi tasbihi ya yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala Fike nan kawai sai ya rukuwa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah chapki ko da yake wanne ya gagara haddace ce fatiha zai yi haddace wannan Eh? ko kuma ya dauki subhanallah kawai sai ya karanta sai ya yi sallarsa da ita saboda haka wal qur'anil majid wannan qur'ani ba kan wallasa bane littafi ne wanda yake mai daraja duk wanda ya rike shi ya tsira duk wanda kuma bai rike shi ba to ya wahala yasa maza Allah yace maza Allah yace inna Allah lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada إن هذا الكتاب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم أبين ده أكي بكاتا شيني كوريكي الله يريكي ونبانجري كما الله يقام أيكسا سنديكي آية القرآن يسامى أن يتمانا كتاب الله يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد saboda haka littafi ne Allah ya riga ya tsare ki yanzu abin da ya rage saura kai ko ka haddace ko ka ringa karanta shi yau da gobe Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce mai Allah عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله تعالى يقول بل آآ ajibu an ja'ahum munzirun minhum wato suna jin mamaki wani mai gargadi daga cikin su ya zo musu wazo mutane su suna da raina yan uwansu eh in wani yan aka zo aka ce gashi wani ya nada ki menene komishina ko ko shugaban karamar hukuma ko wani ya nada ki liman sai ka wani ya ce wani yau shi aka yi wannan an yi gaskiya ne kuwa saboda mutane suna raina wanda suka sani shi ya fi son ya samu bako wanda bai san shi ba ya za inda Allah ta wata ala ya turo mana aljanu wallahi da da wahala za mu sha da sai mun ci kaniyan mu dun bayan da za a yi aljani ya zo ya maka magana kai masa wani ola gige in ya wanka maka mari sai ka hango eh, ka zai kana masa wani kwane-kwane ai ba zai barka maka bar wajen ba amma kaga da yake eh, mutane ne masu wa'azi masu karantarwa masu abu wai mutum yana samun ci gaba ana ce kaza sai ka ji wani yana ci, wai yaya aka yi haka wai shi yana ina wannan abu ya faru to daga baya kuma abin ya tabbata tabbas haka ne don kai sa'a ya taya ka munna ya maka addu'a in ba kai sa'a ba kuma yake nan ya shiga adawa sama haka ne matsalar mu kenan shi yasa annabi ya zo da sakon Allah muhammad bin abdullahi bin abdulmuttalib amma kuma sai kasance suna jin mamaki an ja'ahum munzirun minhum mai gargadi ya zo daga cikin su mai kafirai suka ce faqala kafiruna hadha shay'un adib kafirai suka ce ai wannan abin mamaki ne yaya za a yi wai Allah ya aiko mutum ya rasa wanda zai aiko sai mutum gashi Allah yana da mala'iku me yasa ba zai aiko mala'ika ba kuma Allah ta'ala cikin wata aya ya riga ya fallasa su ya ce inda ya aiko mala'iku kaida da mala'iku suna yawo a bayan ƙasa zai aiko su ya ce kuma da zai aiko mutane mala'iku wala labasna alaihim ma yalbisun duk abinda suke rikitarwa sai rikita musu bi ma'ana za su ce me yasa Allah ya aiko musu mala'ika bai aiko musu mutum dan uwansu ba za su bari wannan magana to shi yasa Allah bai aiko mala'ika ba bai aiko aljani ba amma la bala muku wallahi da za a ce mala'ika aka aiko da mun shiga uku sannan kuma da aljani aka aiko shi kuma da mun ci kanin mu amma sai Allah tabaraka ta'ala ya aiko mana mutane ɗan uwan mu eh to ko azima ai mutane ɗan uwanka ne ya kamata ka saurara ka je yanzu inda aljani ne mai fassara aljani ne mai jan aya sai wani ya taki sai ce zauna ina za ka je zai ce amon haƙuri fitsari zan yi ce ba za ka je fitsarin ba zauna kuma in kai a wajen za ka tafi lahira yanzu eh. sai ya ce duk waɗanda suka shigo masallacin nan zai ce na yi makin nasu sai kira abokansa aljanu da ce duk ku ɗauka mun wanda ba su zo ba zan yi maganin ku ka ko mutum yana kwanci zai ga yana kokarin zai tazo ya zo to amma sai aka turo maka mutane yan uwanka ya sa sakon da ake faɗa kada ka raina eh duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne karka raina shi eh, kai masa fatan alheri in ba ka baka rabu da shi kawai in ba za ka yi mu'amala da shi baka rabu da shi wannan shi ne. kuma suka kara da cewa أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بكتي أَإِذَا مِتْنَا أو أَإِذَا مُتْنَا dukansu kira ƙira'ata ne mutawatirata ne a idan mutuna wato idan mun mutu wa kunna turaba muka kasance turbaya wato ƙasa ta cinye mu gaba ɗaya yanzu za a dawo da mu suka ce kai zalika raj'un ba'id suka ce wannan komowa ne mai nisa ba zai taba yiwa ba in ka ji da larabci an ce maka haza ba'id wato ba zai ba eh impossible impossible shine abinda ba zai yi ba ko eh abinda ba zai yi ba shine ba'id kaga ba'id da Hausa wato fassara ne abu wanda ke nisa yana da nisa kuma na ba zai yi ba kawai zalika raj'un ba'id eh sai Allah ta'ala ya ba su amsa waɗansu malamai suka ce wannan ne jawabul qasam zai idan kayi rantsuwa ka ce wallahi to ya kamata a samu jawabinsa ko billahi to ya kamata a samu jawabinsa ko gargadi kai kol kula kan mai to ya kamata ka fada ne a samu jawabinsa ya za su kace alƙasmu wa jawabu wasu malamai sun ce jawabin shine kad alimna matan kusur ardu minhum wa indana eh, kitabun shi ne jawabin kasa ka karanta ne matan kusur ما تنقص الأرض منهم kitabun كتاب Ya في a nan yake cewa. Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ba su amsa yace kad alimna ma tanqusul ardu minhum mun san abin da kasa take tawayewa da gare su ko kana da rai akwai abin da kasa take tawayewa yau da gobe mai bari eh yanzu mala yakubu da haka kake rai nawa ya fito daga cikinka rai nawa suka rage kafin ka gangara ga suna da yawa sannan ba mamaki yanzu nan gaba ka samu shekara goma ko a ka ninku ninki biyu eh. amma in ka ninki biyu kuma lafiyanka ba zai kai yanzu ba duniya dama haka ne kana da turawa kuma lafiyanka yana da raguwa sannan akwai gaban da za ka je ko karfinka raguwa zai yi ko ganin ka raguwa zai yi ko jin ka raguwa zai yi cin abincin ka ma raguwa zai yi to lafiyan ka ma raguwa zai yi sai kaga mutum ya zo ya kai ya cika ya baɗe yana numfashi da kyar wata rana in kaje sai ka samu fatansa za ka iya dagawa yadda nake ɗaga rigar alaramma wallahi haka za ka daga fatan ya sa ma wani kakanka ne in ka uccine shi ba zai ji ba in ka daga fatan haka kana uccinin fatan ba zai ji ba shi ne kada na matan kusul ardu minhum domin a bayan ƙasa muke ya sa yau da gobe sai Allah bayan nan kuma an shiga kabari ba kana ganin yadda aka sa mutum haka za a tayar da shi ranar tashin alkiyama ayan haka dauki lokaci ba ya tashin alkiyaman ba jikinsa wata rana sai kun je za ku nema ku rasa yanzu ga makabartu nan wani lokaci a waɗansu ƙasashe za a je a yi bitso bayan waɗansu shekaru sai a dawo sai a rarraba fegin wa mutane suna ta gine-gine in an yi sa'a ne aka je aka tone sai a samu kasusuwan waɗansu mu waɗansu na ce shekara arba'in ko shekara tamanin bayan shekara arba'in ko shekara tamanin alhali ba gaskiya ba ne saboda in aka yi bitso a waje ko da ƙashi ne aka tono kabari ne amma an tono babu komai to ya riga ya tafi an yi kuskure da aka yi bizo a wajen to kaga idan kai ma baka yi gini ba ka zo na bayan ka zai yi gine a wajen shi yasa ba a son bizo a cikin gida ana son a kai makabarta a killace wajen Mabiya yawan mutane idan an bitsine su gangan jikin su lalacewa yake yi to me yake cin gangan jikin kasa amma banda na annabawa shi yasa manzo Allah ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a yana daga cikin mafificin ranakun ranar Juma'a fa aksiru fihi alayya min as ya ce ku yawaita mun salati ranar Juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle kun mun salati za a bijiro mun a karshe mai annabi ya ce yayin da suka masa tambaya ya za a bijiro maka da salatin mu bayan ka rududduge kasa ta riga ta cinye ka manzo Allah yace a fa inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad an anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikunan annabawa daga nan kuma sai wasu bayan Allah sai ga mutum ya mutu an jiya an ne bayan shekara da shekarun aka ji aka tone sai a gaishe kamar yana bacci menene kawai a jikinsa duk gaki jikinsa wani likafalin ma baya tabuwa a tagara ba ta isa ta ci likafalin ba kuma wannan ya tabbata ko annabi Sulaiman a lokacin da ya bar duniya ya adade da barin duniya amma aljanu ba su sani ba kuma gara sun gagara ta baki da tufafinsa da komai yana tsaye yana ibada amma kuma sun cinye sandansa shi sa aljanun da suke zirga-zirga ba su gane cewa annabi Sulaiman ya bar duniya ba su suna ta aiki kowa a tsorace yake ma dallahum ala mautihi ba abin da ya gwada musu mutuwansa sai me min sa'ata illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljinnu an kanu ya'lamuna alghayba ma labisu fil azabil muhim sai da gara ta ci sandansa tukuna da ta ci sandan tunda babu abin da ya dogara Allah ya riga ya yi lokacin da kawai sai ya faɗi ne aka gane ya daɗe da barin duniya me yawa ne ce to ashe ba a masa wanka ba ba yi masa sallah ba ai in kaga wanda ake neman yi masa wanka yi masa sallah to yan tare tare kenan amma kai in baka da matsala a wajen Allah ai ba lalle ne a maka sallah ba amma akwai waɗansu yan karuma-ruma akwai waɗansu yan rigingimu da suke tattare da kai to Allah gara maka sallah tun wajen sallar nan zaka samu sauki amma mutumin da ya kai wani munzali da ku masa sallah da kar ku masa sallah shi fa duk ɗaya ne a wajen Allah ya riga ya tsallake to wannan dabban da ta ci sandansa shine ya fadi. to amma kuma bata ci gangan jikinsa ba kayan da yake jikinsa ma bata cinye ba ke za ba mamaki zaka samu wani ba annabi ne ba manzo ba amma kuma za a je a tono ki zai ga yana cikin likafaninsa shekara da shekaru masu kirkiran waliyan ƙarya sai su ce ai waliyi ne don ya riga ya mutu mata wace addu'a za ka yi za ka taba ne ka ce maka addu'a eh to ya za ka yi da ki a kaga dole ka mai da ki kabari ka jizu ne in kai bauta a wajen ka yi shirka ka yi kafirci tunda ba a bauta irin wannan sai dai ka je masallaci sai dai ka yi masallaci wajen ko ba masallaci ba ne amma hana sallah wajen wannan kenan saboda haka kada alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiye? Allah tabaaraka ta'ala yace a wajen ma akwai littafi wanda yake kiyaye abubuwa shine Allahul mahfuz duk abin da kake gani a nan duniya yake faruwa Allah ya riga ya rubuta wa fi hada kuma malamai suka ce wannan jawabi akwai nazari a ciki eh wa huwa isbatun nubuwah domin waɗannan ayoyi da muka karanta na farko suna tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ali da kuma tabbatar da takin alkiyama wa taqriruhu wa taqiqo da ainihin kasancewarsa hakika ne wa illam yakun alqasmu mutalaqqan lafzan wa hadha kathirun fi aqsam alquran mabiya yawa wato jawabi na alqur'ani idan yayi rantsuwa suna da yawa kwarai da gaske don ka rinka tafiya kenan yanzu misali da Allah ya ce sawad wannan rantsuwa ne wal qur'ani zikri qur'ani ma abucin tunatarwa balil ladina kafaru fi izzati wa shiqaq sai Allah ya ce waɗanda suka kafirta suna cikin girman kai da rarrabuwa su ba san ma muhimmancin alqur'ani ba to haka kai ta tafiya to zaka iya samun jawabai da yawa saboda haka kada alimna ma tanqusul ardu minhum Allah ta'ala yace mun san abin da kasa take ainihin tawayewa daga waɗannan mutane eh mun san abin da take tawayewa daga gare su saboda haka yanzu suka ce ba za a yi takin alkiyama ba to wannan wasa suke kuma ƙarya suke alkiyama kan za a tayar da ita tunda da sun san da kiyama ne mutum ya san eh, zai zo duniya ne ya san ma da duniyan ne ai duk wannan abubuwa bai san da su ba sannan da aka auki kuma yazo yana jayayya da wannan guntun iliminsa shine Allah tabaraka taala yake kyale su idan an bizne su mun san abin da kasa za ta ci daga jikunan ai ma taakulu min ajsadihim fil bila na'lamu zalika wala yakfa alaina ba abin da zai kuya gare mu in ji Allah aina tafarraqatil abdar idan jikin mutum ya rarrabu domin kun san lokacin da mutum ya zo ya rube a cikin kabari abubuwa da yawa za su tafi da shi kowane kwaro idan ya ɗauka wajen zai zauna ya tafiya zai yi kusan akwai kwari a cikin ƙasa Ke za abin da zai baka mamaki wani lokaci sai kun yi tono rami can mai zurfi sai ku tono wani kwaro shi ya yake rayuwarsa kuma kuna tono ki yana ƙoƙarin daɗa shiga don kuka fitar da shi mutuwa zai yi ina yake samun ruwa ina yake samun abinci ce sa aka ce ka yi tawakkali na gaskiya Tana da gidanka idan ka yi tawakkali Allah ta wata ala zai azurta ka ka dubi tsuntsuwa ba ta ajiye abinci amma kullum za ta je ta nema sai dai kuma wannan tawakkali fa kar ya sa kai ta aure barkatai kaga wannan ba zauna ka je ka ɗebo kaga wancan ka je ka ɗebo har ka je ka ɗebo mai eh don wani idan ya je sai ce to ba gashi ba kuna faɗa gashi kuna faɗa kuma sannan a hana mu yawan auratayya ka wani malami yana kaza gaskiyansa ne ka je kai ta jibga su kuma ba za ka ba su haƙƙinsu ba don ku lura mafiya yawa waɗanda suke yawan auratayya ɗin suke tara mata ba su ba su haƙƙinsu to me yasa wanda akan kowane haƙƙi sai Allah tabaraka wata ta'ala ya tambaye ka ko mata guda ɗaya ce yana iya yiwa ka samu mata guda ɗaya ta haifa maka yaya guda goma sha bakwai kuma goma sha bakwai ɗin nan duk cikinsu sai ya kasance maciya ne to ya za ka yi wata rana sai ka rasa inda za ka sa kanka ya za ka ce lirin fi zo sa'ati min sa'atihi wa man kudira alaihi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا yasa an kai tawakkali na gaskiya sai Allah ya sanya maka mafita amma in kai ganganci to Allah sai ya kyale ka da dabaranka Allah ya kyauta wa inda na kitabun hafi lalle a wajen akwai littafi mai kiyaye al'amura kuma ba za mu bar su ba sai Allah ya ce بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض بل كذبوا بالحق آه سن قرية قسكيا نعم sun karyata musulunci sun karyata qur'ani sun karyata manzon Allah sun karyata ranar lahira shine bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum yayin da yazo gare su ko bayanin su yazo gare su fahun fi amrin mari lalle suna cikin al'amari mai rikitarwa kine mutarif al'amari wanda yake mutarif sun ce manzon Allah wato sha'ir ne abin da yazo da shi sha'ir ne sun ce manzon Allah sahir ne abin da yazo da ki me sihir ne sun ce manzon Allah kahin ne abin da yazo da ki kihana ne ko kahana bi mana bokanci fahun fi amrin mari da su dawo su yi imani da Qur'ani maganan Allah ne duk wa'azin da aka musu sun dauka shine kwanciyar hankalinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce innakum lafi qawlin muftalif yufaqu anhu man ufika suna ta faɗin maganganu na saɓani su tsaya kan guda ɗaya sun gagara tsayawa kan guda ɗaya sun yi imani da manzon Allah kuma sun ƙi yin imani da manzon Allah to sai ayoyin da za su yi mana bayani dangane da ni'imomi daban-daban daga su kuma sai tarihin al'umomi guda bakwai mai Allah ce afalam yanzuru ila samaa kun ga waɗannan ga maganan sama ga ginin sama ga adon sama ga rikin tsago a sama sai ƙasa mai Allah ce a ƙasa والأرض alƙwai na ga ƙasa ga shimfiɗan ƙasa ga manyan duwatsu da suka rike ƙasa sannan ga tsirrai iri daban-daban da wanda ake ci da wanda ba a ci duk tsarin Allah ne daga nan kuma sai me tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib ba wai kawai haka a gani ne a ji daɗi ba ko a gani a jana ba da labari ba akwai hikima akwai hikima cikin waɗannan halittu kuma ni imomi ne gare mu don aka kwake waɗannan mu ina za mu zauna eh in aka kwake zama kwake ƙasa ina za mu zauna cikin ruwa ko ka iya ruwa awa da baka ba baka yi ya kasance kana buli ba an zan buli ko Shi ne iyo din nan da ake yi awa 24 ba abin da ya toke maka hanci ba wata na'ura ba za ka iya ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai yi ka zauna a ruwa ba ko kasakin da suke ruwa kamar Malde. su a cikin ruwa ne suke rayuwa Na an san haka haifi jinjiri sai a jefa ki ruwa haka jefa ki in yayi minti uku ko biyar haka sai a ciro shi in ya sha ruwa ma sai su matsa cikin sa in haka sake jefa shi ba zai sha ruwa kamar yadda ya sha da farko ba fi har shugaban kasansu ma yana shiga cikin ruwa akwai ranar da ake abin na ma sai ya sa na'urori tukuna na ya shiga ya ta yawo a cikin ruwa amma ba a cikin ruwan suke rayuwa ba saboda rayuwa can cikin ruwa ba naka bane amma za ka yi rayuwa a sama za ka yi rayuwa a saman ka yi waɗansu gidaje ko menene a can sama sai sa ko da ka tsundumu to za ka daɗe baka sha wahala ba amma dai a ce haka layin ɗin yake ba zai yi ba dole sai ka samu inda za ka fito ka sarara shi ne tafsiratan wa zikira likulli abdin munib sai Allah ce mai ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصير ونزلنا من السماء ماء مباركا ومع البركة لك سما ga tsirrai na gonakai ya sake maimaitawa ne ko zan ba mu yi fasarar zuku ba ba za mu kammala suran ba da za mu tsaya gobe ko jibi insha Allah ta'ala sai ya zake fasarar zuku wala zanna min as-sama'i ma'an mubaraka eh, wa anbatna bihi jannatin wa habbal hafiz والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به baldatan ميتة duk waɗannan ka kaf idan ka tara su jawabinsu shine كذلك قبلهم قوم to ai kai kafin abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh